a sa farashi abinci duk lagiman da ake mala umar gina mm. ba cikin yunwa muke ba a yanzu muna da kayan abinci wani kasan da allah ya masa albarka aka maka kafin wannan kayan ikare mm. masara wani na damu shiga gan wannan ya fita mm, kafin na rani ya kare damuna ya zo allah ne ke so mu abinci bin juna yake abinci na nan amma kuma tsadan kudin da za a saya kudin da za saya yanzu duk yadda ake biya mutum ko jami'a kuke shi ka zo kana so ka sai abinci da ya shinkafa buhu daya ya kai dubu tamanin in ka saye shi da me mutum zai ce da cefane da rashin lafiya da asibiti kudin kuma gashi ya zama kamar takarda farashi za sa tun da kamfanuka su hada kai da gwamnati ba sa su yi asara ba ga wuta yanzu na akwai kayan da aka kara ba tare da sababi ba mm, sababi kayan da suka fita mm-hmm. da mutane suka kare suka kara sashi yau da yamman nan na wucewa na gan kankana mm. na tambaya wanda bai wuce dubu daya ba mm-hmm. ya yi sada an ce dubu uku dubu uku ta dan allah diktoci suna cewa mutum ya ci waɗanda kayan marmara shi gashi mutum talaka kankanan nan yaushe ba shi ya noma ba ba shi ya komai ba ana na shi sa farashi shi yasa kasashen laraba na zama lafiya sojiyan kaje tun lokacin da muka bira yanzu na mai kilo ga yanda yake kubewa wanda zai kara kubewa mm. kilonsa ga yanda yake kubewa fa ana kira bamiya mm. komai sare yake da na da suke kasa su ne ya sananta ake cin yunwa a dawo da kayan a ba a kaya kadan gwamnati sai sa farashi masu taimaka yadda za a shigo da a taimaka farashi din ba sa farashi mm, ba abin zai sa cewa mutanenmu akwai masu mugunta kwanan aka gama to akwai wasu mu allah ya ba su dama suna da dukiya wadanda ba su daga farashin ba amma wasu dubu shi take suka ga wani fulawa mm. da gangan da ya samu kudi ka tara wani kudi ka tara ciyawa ka cuci al'umma me zaka yi da wannan yanzu da ake tafi ma kokawa da mutuwa ka zo kana tara wani ba wanda ya ce ka yi ciniki da kagin dama a mai zama akwai rahama ciki akwai tausayi a cikin da manzo Allah ya ce dole ne hukuma ya zauna a koma kayan kasa nan mm. wanda ba dukiya mutum ba ne a sa masu farashi kwanin shinkafa a ci kaza ne kwanin masa a ci kaza ne kuma sai inda za a samu a shigo da su kuma sa inda za a yi noma in ba haka ba billahi lazin a yi shekara dubu mm. kanin yan kasuwan da wansu da zuciyarsu akwai tsatsa mm. yanzu ya za a yi kananan kaya a ringa daga su ba zai yi ba haske mai ne gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa